This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sha uku da mita goma sha tara da mita ashirin da biyar da mita talatin da ɗaya da mita sittin. Ko gidan rediyo amfani ko sarauniya ko fara FM da Nomad da Dalot FM murya Arewa du a jamhuriyar Nijar. ana kuma iya kama shirye-shiryen mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kan hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Kabiru fage ne tare da Maryam Dauda ke farin cikin sake dawowa domin gabatar muku da shirye-shiryen ma daidai wannan lokacin. ba labaran duniya za a ji rahoto game da kafa kotun da za ta saurari kara da za a kai waɗanda suka ƙi su tura 'ya'yansu domin a yi allura daga kafin shan inna a jihar neja najeriya sai kuma ra'ayin masu sauraronmu naku na kanku amma da yake wa juma'a ce lambobin da za a kira su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya amma yanzu sai a shirya domin a saurari cikakkun labaran duniya da kuna. Ga labaran duniya. Manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce shugaba Barack Obama zai gabatar da sunan senator John Kerry don zama sakataren harkokin wajen Amurka. wasu jami'an sashen gudanarwar gwamnati da ba su so a ambaci sunayensu sun ce mr obama zai bayar da sanarwa a yau dinnan jama'a. kerry wanda dan democrat ne daga jihar massachusetts da ke arewa masu gabashin amurka ya kasance ciyaman dan kwamitin majalisar dattawa kan harkokin waje kuma ya sha kai ziyarce-ziyarce a madadin shugaba barack obama a muhimman wurare a sassan duniya kamar afirka zuwa pakistan kuma ya sami lambar yabo na barde a yakin vietnam kera dan shekara 69 da haihuwa ya kuma yi takarar shugaban Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a shekarar 2004, inda shugaba mai ci na lokacin George Bush ya kada shi. Idan Majalisar Dattawa ta amince, Kerry zai gaje sakatariyar harkokin wajen Amurka ta yanzu wato Hillary Clinton, wanda tuni ta bayyana cewa ba za ta ci gaba da zama sakatariya ba a wa'adin shugaba obama na biyu shugaban kungiyar tsaro ta neto andafo ramusan ya ce dakaru da ke biyayya ga shugaban kasar syria bashar assad sun sake harba makamai masu linzami cikin siriyar al'amarin da ramusan ya bayyana da cewa hali ne na gwamnatin da aka takura da ke gab da rugujewa a farkon wannan watan amurka da kungiyar nato sun ce dakarun assad sun harba makamai masu linzami a kan 'yan tawaye a kusa da birnin aleppo da ke arewacin kasar wanda aka yi imanin cewa shine karo na farko da aka yi amfani da makamin kan 'yan tawayen jami'an gwamnatin siriya dai sun musunta wannan rahoton labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka Jami'ai a Kenya sun ce an kashe mutane aƙalla talatin da tara talatin daga cikinsu 'yan ƙauyen ne, tara daga cikinsu kuma na ɗaya daga cikin waɗanda suka kai farmakin a wani sabon rikici da ya ɓarke tsakanin wasu kabilu biyu kishiyoyin juna a kudu maso gabashin yankin Rafin Tana. Wani ɗan sanda na karamar hukuma ya ce kungiyar kabilar hukuma dauke da mashi da makamai suka afka wa ƙauyen mutanen orma da asabar juma'ar nan kungiyar 'yan agaji ta red cross ɗin kenya ta ce yara sha uku ne da mata shida waɗanda suka mutu watakan waɗanda aka kashe a farmakin da aka kai a ƙauyen Kipawu haka kuma aƙalla gidaje 45 ne aka bankawa wuta 'yan sanda sun ce sun gano waɗanda suka kai farmakin kuma suna kan bin diddikin lamarin ƙabilan biyu sun kai jerin munanan hare-hare da na mai da martani akan gardaddami da aka yi a kan wasu wurare da kuma wasu rafuka shugaba barack obama na amurka da wasu 'yan amurka sun yi shiru na yin mintoci kaɗan a safiyar yau juma'a don tunawa da yara da manya da wani ɗan shekara ashirin ya kai wa hari na bindiga a New newtown na jihar connecticut a makon da ya gabata an buga kararrawa a majami'un newtown da wasu birane na amurka don waɗanda abin ya shafa yayin da masu makoki suka miƙe tsaye suna cikin juyayi jami'ai sun ce adam lanza ya kashe mahaifiyarsa bayan haka sannan ya tafi makarantar firamare inda ya kashe yara ashirin da manya guda shida sannan ya kashe kansa wannan farmaki da aka kai makarantar firamare ta sandy hook shine na biyu mafi muni a cikin harbe-harbe da bandaga da ake yi a makarantun amurka ƙasar koriya ta amurka ta ce ta kama wani ɗan ƙasar amurka da laifin sabawa dokokin ƙasarta bayan da ya shiga keɓaɓɓiyar ƙasarta ta 'yan gurguzu a matsayin ɗan yawon buɗe ido kafar yada labaran gwamnatin koriya ta arewa ta faɗi yau Juma'a cewa mutumin wanda aka ce sunansa bai John Ho ya amsa cewa ya aikata laifuffukan da ba a bayyana su ba, waɗanda ta ce an tabbatar da su ne ta wajen wasu hujjoji da aka samu. Ta ce ana kan ɗaukan matakan shari'a a kan bai bisa tanajin doka aikata manyan laifuffuka wanda hakan ke nuna alama za a gurfanar da shi gaban kotu a ƙarƙashin dokar Koriya ta Arewa. hukuncin aikata laifi ga ƙasa na kama daga ɗaurin shekaru biyar zuwa goma tare da aiki mai tsanani sashen koriya na murya amurka sun ce sun sami bayanin cewa bai mai shirya tafiye-tafiye ne kuma yana da kamfanin kansa wannan al'amarin sun faɗa wa murya amurka cewa an taɓa kulle bai don mallakar hotunan yaran koriya ta arewa a yayin da suke barar abinci kafan labaran sun ce bai ya ɗauki waɗannan hotunan yaran ne lokacin da yake yin tafiye-tafiyensa. Kafar watsa labaran Koriya ta Arewa ta jiha ta faɗi cewa an tsare baya ne ranar uku ga watan Nuwamba a lokacin da ya shiga birnin Rosan mai tashar jiragen ruwa da ke arewa maso gabas wanda ke yankin da ke da albarkatun tattalin arziki na musamman a daura da kan iyakokin Rasha da China. kcna sun ce jami'ai daga ofishin jakadancin sweden sun gana da bayan ranar juma'ar nan wasu lokuta sweden kan wakilci watakan sukan wakilci amurka tunda washington ba ta da wani haɗi na ba watakan ba ta da wani kulli na jakadanci da pyongyang koriya ta arewa ta kama amurkawa da yawa a cikin 'yan shekarun nan yawancinsu 'yan jarida ne ko kiristoci da ke juya ra'ayin mutane zuwa addinansu. To labarin duniyar ke naka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kuma da rahotanni daga Najeriya na cewa daga yanzu laifi ne babba idan iyayen yara suka ƙi mika 'ya'yansu domin a musu allurar rigakafin shan inna ta polio za a kai su kotu kamar yadda za a ji cikakken rahoton daga wakilinmu mustapha nasiru batsari Gwamnatin jihar Niger da ke arewacin Najeriya ta ce za ta kafa kotunan tafi da gidanka wato mobile court domin tabbatar da an hukunta waɗanda suka ki amincewa a yi wa yaransu allurar rigakafin cutar shan inna a jihar. Gwamnatin jihar dai ta ɗauki wannan mataki ne a wani taron majalisar zartarwar jihar tare da masu ruwa da tsaki a kan lamarin na yaƙi da cutar shan inna. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan cuta a Najeriya. Mataimakin gwamnan jihar kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar ta shan inna a jihar Niger, Alhaji Ahmad Musa Ibeto ya ce yanzu haka ma an baiwa ma'aikatar shari'a umarnin tsara yadda kotunan za su kasance kamar yadda ya yi ƙarin bayani. an kotun tafi da gidanka da aka ce za a yi shi babban hadimin jihar Niger ya umurci kwamishina mai kula da shari'a ya duba ya duba a ma'aikatan shi a tsara yadda za a iya gabatar da wannan kotu an tabbatar da cewa babu illa game da wannan allurar rigakafi hasali ma addinan kira su kai da a yi rigakafin so kaga yanzu ba abinda mutum zai ce ta addinin ce ya ce ya kare kanshi ko kuma ya ki yadda da yin wannan so saboda haka na ga masu taurin kai wayanda yake kurun za su ce ba su yadda ba ne to kaga akwai doka da dama majalisar dokoki ta jihar naja ta tazartar cewa wanda duk ya ƙi yadda a yi wa yaron shi rigakafi idan lalle aka same shi da laifi za a ci shi taron dubu goma kuma hukuma ta sa a yi wannan allurar rigakafi sannan kuma idan ma bai da dubu goma da zai baya je gidan yari na wata shida. Haka zalika mataimakin gwamnan jihar ya ce zaman da suka gudanar wanda ya hada da sarakuna da shugabannin kananan hukumomin jihar ya amince da a kara yawan kudaden da ake kashewa a kowane lokaci na zagayen ba da allurar rigakafin cutar ta shan inna. daga nan take aka ɗauki shawara da yaddan mai girma gona da yaddan su camomi cewa an ƙara kuɗaɗen da ake kashewa lokacin wannan allurar rigakafi daga dubu ɗari biyu da goma a kowace ƙaramar hukuma zuwa dubu ɗari biyar a kowane zagaye na wannan abin nan eh, rigakafi da za a yi daga cikin matakan da za a ƙara ɗauka na tabbatar da samun nasarar wannan lamari sun haɗa da sanya 'yan banga a lokacin aikin ba da rigakafin sannan da sanya shingayen bincike a kan iyakokin jihar da wasu jihohi domin tabbatar da an zakulu yaran da ba a yi masu allurar rigakafin ba tun da farko wannan mataki dai masana sun yi imanin cewa zai taimaka ga samun nasarar yaƙi da wannan cuta ta shan inna da ta zama karfen kafa a najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Masu sauraron mu yanzu kuma ga shirin labarin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Dan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Ivory Coast da Manchester City ta Ingila Yayo Ture shine ya lashe kyautar zakaran kwallon ƙafar Afirka karo na biyu a jere. Ture ɗan shekaru 29 ya zama zakara ne bayan da ya sami ƙuri'u mafi rinjaye da koci-kocin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na Afirka suka jefa takwaransa na kasar ivory coast din didier drogba shine ya zo na biyu a gasar ta zakarun kwallon kafa ta afirka yayin da alex song na kasar kamaru ya zo na uku dan wasan gaba na club din real madrid cristiano ronaldo ya ce ba zai yi murna ba idan ya jefa kwallo a karawar da club din nasa na real madrid zai yi da tsohon club dinsa na ingila manchester united a zagaye na biyu na gasar zakarun turai ronaldo dan kasar portugal dai ya share tsawon shekaru shida yana taka leda a manchester united kamin ya koma real madrid a shekara ta 2009 to sai dai kuma wasa ta biyu da kungiyoyin biyu za su fafata a zagayen na biyu na gasar ta zakarun turai ronaldo zai buga wa tsohon kulob din nasa ne wato manchester united domin kuwa shirye-shirye sun kankama na komawarsa a tsohon kulob din nasa tsohon zakarar kwallon kafar kasar argentina diego maradona ya bayyana bukatarsa na kasancewa kocin kungiyar kwallon kafa ta kasar iraki maradona dai ya kasance a zaune kawai tun sa'ad da ya bar kungiyar alwasil a farkon shekarar nan to amma jami'an hukumar kwallon kafa ta iraki din sun ce za su bashi ragin watanni shida ne kacal domin ganin kamun ludayinsa wanda idan ya yi abin a zo a gani za a tsawaita bisa ga haka sau ɗaya ne kacal iraki ta taɓa kaiwa a wasannin ƙarshe na gasar cin kofin duniya a ƙasar mexico a shekara ta 1986 yayin da kocin najeriya stephen keshi ya soma horar da 'yan wasan cikin gida domin kimtsa su ga gasar cin kofin kalubalenka na afirka wasu ƙwararru a fagen ta maula a najeriya suna ganin sai sa'a ne kawai zai sa najeriya ta lashe kofin tsohon dan wasan najeriya donatan opobere ya ce 'yan wasan na super eagles ba su da wani kwarin da za su lashe kofin na afirka domin kuwa dukansu a yanzu ne suke tasowa madalla kafin buɗe wayanmu domin ku bayyana ra'ayinku ga marigayi usaini jikan boka zai ce a ku shakatawa Siri jilalu sarki kala shi da shi ba ka kafa maka boge. Siri jilalu sarki kala shi da shi ba kafa maka goge. Yau ya baka gobe ya kaka. kan Allah ya baka dole na baka yau in ya kana ka ba mai baka kan da kai da ka bu yau kan babu kai ka bu ya kare Madiyaji ni na Usaini, Madiyaji ɗan zazzaji, gurbin su kaga daban ne, waƙar su kaga daban ce. Madiyaji ni na Usaini, gurbin sa kaga daban ne, waƙar sa kaga daban ce, amma idan na je bisa waƙar, kiɗan da waƙar duk da. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla kai tsaye za mu fara ne da ya wuri kwake magana. Salamu alaikum. Wa alaikum magana da ɗan mai fata ya wuri da nan jihar Kebbi. To a gaida ɗan asaba mai fata, me an ra'ayinka a yau? to gaskiya ra'ayina zai kira ne zuwa jihar Neja. A gaskiya ina so in amfani da wannan dama in yi kira ga gwamnatin jihar Neja dangane matakin da ta ɗauka na hukunta duk da bai bari a kai matasa lura rigakafi na shirin da ba. A gaskiya wannan bai dace ba domin a ajeriya kowa cewa ba cutar polio ke gaban mu ba akwai ciwon zazzabi cizon sauro wanda likitoci sun yi bayani ɓatte yake yi ya yi na jamau ya yi na wannan ciwo na fito amma ba a ɗauki mataki na wata al'umma da wannan magani ba sai foto wannan mataki da gwamnatin jihar Neja ke son ta ɗauka zai da cusa shakku zukatan uwayen yara dangane hukuncin da ake za a musu duk da cijon da bai bar aka yi ma ɗansa wannan asura ba. To mun gode kwarai da gaske a wuri za mu tafi Kaduna kuma yanzu waye a layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa ke magana. To baba ina maka barka da dare. Barka ka dai mai yan ra'ayinka a yau? To alhamdulillah kana tare da mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna. Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Gaishe ka. To alhamdulillah ni abubuwan da nake dubawa dangane da yawan sace al'umma da da ya shigo maimakon muna jin shi a kudancin ƙasar Najeriya to yanzu abin ya riga ya shigo arewacin Najeriya to gaskiya al'amari shugabannin Najeriya bin tsoron Allah mu ba a koda yaushe ba za mu gaza gaya muku gaskiya tsakani da Allah ba tun da mu ne in mun samu dama mu faɗa muku gaskiya irin wannan abubuwa da kuke barin Najeriya tsakaka gaskiya al'amari wannan ba abin da ya dace ba ne. don duk lokacin da irin wannan abun ya kasance kaga yan wancan kasashen za su ta surutu a kan cewa Najeriya a ba a kulawa da mutane tun da ba kulawa da al'ummar ku to ba shi ma bayan sun fara shigowa kuma ana yin wasa da rayuwarsu da haka ya kamata yan majalisu sanatoci gwamnoni ya kamata ku ta da kaimi domin irin wa'annan abubuwan su wuce ne muku fata alkhairi da fatan za ta shi lafiya alhaji musa jaru na gode kwarai da gaske to mun gode mu ma za mu tafi jigawa yanzu kuma waye alayi To, Assalamu alaikum to, baba kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To, a gaishe ka, me ra'ayinka a yau? To, ra'ayina a yau da babanmu to a hakikanin gaskiya da farko zan yi amfani da wannan dama in mika babbar godiya ta kuma ga gaisuwa wato ga mai girma gwamna Sula Lamido a bisa irin kokarin namijin kokari da yake mana a jihar Jigawa ya zama lalle dole mu yaba masa kuma zan yi amfani da wannan dama har yau ba za mu gaji ba yi kokari akwai wata hanyar mu da ta tsari daga gujin ta shigo ta garin turmi ta shigo karamar hukuma ta ta kauga ma ta wuce karamar hukumar malamaturi to do Allah do annabi muna kira ga shi mai girma gona lalami da abisa irin taimako da kuma namijin kokari da yake mana a wannan jiha da wannan hanya ta mu da a taimaka mana a yi kokari a mana ita wajen yan kasuwa wannan kasuwa ta gujungu kasuwa ta wajen daga kasashen waje ma ana shigo ta muna fatan wannan kuka da nayi mai girma bola sallallahu da zai taimaka ya mana wannan hanya wadda ta shigo ta firmi ta karamar hukuma ta ma ta shigo zaburan ɗauke karamar hukumar malama na to a gaishe ka daga jigawa kuma za mu gusa zuwa kano waye alayi Salamu alaikum sunana Badamasi Ali Rijiyar Lemo. Wa alaikum salam Badamasi me yan ra'ayinka? A to ni ra'ayina a yau dai shine zan yi kira ne ga shugabannin Najeriya musamman ga halin da mu ta Najeriya take ciki. Lalle lalle ya kamata su kalli wannan al'amari da idan basira. Domin ko bai kamata a ce an bar ƙasar nan tana tafiya a halin da take ciki ba. Matsaloli kala-kala a ƙasar nan amma sun kasa maganin matsalar nan. idan ba za su iya ba ya kamata su fito su nuna wa mutane talakawa 'yan najeriya cewa sun gaza saboda haka su ba wa talakawa dama su nema kansu mafita amma ba zai yiwu a ce kullum yau a sace wa'incan ba yau kuma a je a kai hari can yau a kai abu duk gaba ɗaya sun yamutsa kasan nan gaba ɗaya kullum muna cikin mawuyacin hali ba kwanciyar hankali muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali tare da shugabanni masu gaskiya da adalci na gode a huta lafiya amin sun amin daga Kano zan tafi Bauchi kuma waye a Bauchin Salamu alaikum baban mu sanda aiki. Wa alaikum salam sannu ka dai me an ra'ayinka? kana magana da KC boy daga Bauchi. Wa Allah. Ni ra'ayina akan ɗan majalisar mu ne Aliyu Geji. Nake roƙonsa da yana ɗan sa wuta gurare na sola a shahar yan gwarin mu ma ya bayar muke roƙon mu ma tashar mu ta Bauchi da Central Motor Park ya taimaka ya dan sa mana inda hali to Allah sa Allah sa ya ji daga bocin fa barin sake zakudawa zuwa Kano waye alayi Assalamu alaikum Malam Kabir daga sunana Sani Idris mai Samira daga Rijiyar Lemo Kano Najeriya to mai Samira gaishe ka me ra'ayinka yau kuma ra'ayina yau ina so in tsaya mai girma jagoran 'yan Najeriya gaba daya irin Muhammadu Buhari murna cika shekaru 70 a duniya muna fatan Allah ubangiji ya tsara masa lafiya Allah ubangiji ya masa jagora Allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi muna fata za a tsara bayi goyon baya kamar da ake bashi a zaɓen mai zuwa da biyu da Allah ubangiji ya tsara masa yawan rai da kuma lafiya Allah ubangiji ya taimake mu mara jagora wannan shi ne ra'ayin assalamu alaikum wa alaikum assalam daga Kano daga Kano sai kuma Azare jihar Bauchi waye alayi daga Azare Alhaji Gambaruji wani abu da ta tabbata lokacin man Bauchi ka gaishe ka me ra'ayinka ra'ayina shi ne yalla bai kamar yadda sauran yan uwa na talakawa suke kan magana game da sassan mutane ko kuma a a ja kunnen shugabanni saboda gyara to a magana ta gaskiya shugabannin mu dai addu'a an yi tun kuma ana kanta kuma tun daga farkon hawan wannan mulki lalacewan gaba take ba ba take ba saboda haka a ci gaba da addu'a ubangiji Allah ka mana karshen wannan abu Allah ka mana karshen yadda za mu juya wannan gwamnati mu samu canji ko Allah zai mana canji na alkai. To amin sun mu amin mun ji daɗi da wannan addu'a taka daga azare zan tafi ado ta kuma yammacin Najeriya waye alayi. Assalamu alaikum Malam Usman Kabiru Kabiru barka da aiki. Wa alaikum salam wa ke magana. Ni ne Malam Hassan da ni tuwon dubu liman lela ba arzikin yau ta jihar Najeriya mai ke da kifi a kifi. Gaishe ka, me a ra'ayinka? ra'ayi na gamda maganar da gwamnan jihar Neja ya yi gaskiya ya bi na hanyar da ta taso daga makwa zuwa kwanta gora ka yi yanzu ya ce ta iyayen yara kotu saboda ba su yi a lura allurar rigakafin cutar polio ba ya yi na kari da hanyar da ta taso daga makwa zuwa kwanta gora kwanta gora zuwa yawuri duk hanyoyin nan ba su da kyau an ji an Neja ce ya taimaka hanyar na karkashin rayukan da ya ce Allah zai tsaye a kansu. ya gyara hanyar nan mana ko mu samu sayi da ni ne ma Hassan mai kibiya do ciki na gode a gaida malam Hassan daga nan a do yake kuma zan tafi Gusau ne waye alayi a Gusau eh kuna magana da Muhammadu Sani dan Burkani ka taso da wajen to gaishe ka Muhammadu Sani me an ra'ayinka eh ra'ayina ga Allah ne ka kira da gonan ne. da rufa waɗanda tsawayen hanyoyi guda biyu tun lokacin yana shugaban jam'iyya na jihar Zamfara. na bayan kasuwa an ce da shi an ba wannan kwangila suna kira da shi ba Allah ya taimaka ya gyara waɗannan hanyoyi yana da ɗaga da cikin gari har yanzu kan ga an lokacin kan hanyoyi da kuma an ce a cikin ne yana kira da shi da Allah ya taimaka. To jama'a masu sauraron mu wato saboda yawancin lokaci mukan so cewa ku bayyana abubuwan ra'ayinku abubuwan da muka faɗa muku amma kowace juma'a mukan so ne ku bayyana ra'ayinku naku na kanku don haka muke ba da wannan dama ta juma'a kuma mun gode kwarai da gaske To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Dakarun gwamnatin Siriya sun kai harin sama ga sansanin 'yan gudun hijira na Pakistan da ya fi kowanne girma ran 16 ga watan Disamba. Amurka na matukar damuwa daga rahotannin da suka ce farin hula goma sha wani abu ne a ciki har da mata da yara suka mutu ko suka ji ciwo a unguwar Yarmouk wani yanki na Damascus da Falasɗinawa dubu ɗari da hamsin ke zaune da kuma Siriya wajen miliyan ɗaya. Waɗannan hare-hare na baya-bayan na nunin taɓarɓarewar rikicin Siriya. Duk sassan da ke faɗa guda biyu ya kamata su dakatar da waɗannan hare-hare da suka saba wa doka kuma su bi dokokin ƙasa da ƙasa. Kuma ya kamata a gurfana duk wanda suka tafkata asa akan farin hula. Banda wahalhalun da mutanen Siriya ke sha amurka ta damu da lafiyar falistinawa sama da dubu ɗari biyar waɗanda rigimu suka shafa ya kamata gwamnatin bashar al-assad ta kyale masu ba da agajin jin kai su shiga wuraren da rigima ya shafa su taimaka mutane gwamnatin amurka ta kasance har yanzu mafi girma a masu ba tallafin kuɗi ga ƙungiyar agaji da jin kai ga falastinawa ta majalisar ɗinkin duniya a yankin kusa da gabas da kuma ayyukan gaggawa a Siriya. Ƙungiyar na bada abinci da kuɗaɗen kashewa ga falastinawa sama da dubu ɗari uku da hamsin a Siriya waɗanda yakin sassar ta shafa. Kuma tana ba da agaji ga wasu Siriyawa da wasu fararen hula a makarantu da wasu gininuwa. 'Yan gudun hijira da ke cikin mawuyacin hali a Siriya su ma suna samun agajin gaggawa ta fannin lafiya, ruwa, tsafta da ilimi ta kafofin da ke da alaƙa da tallafin gwamnatin Amurka. A baya-bayan nan, mataimakin shugaban harkokin wajen amurka william burns ya ce amurka za ta ba da kusan dala miliyan goma sha hudu domin agajin jin kai wanda zai taimaka wa yara da abinci da kuma kayan magunguna da kayan sanyi ga iyalai a syria da wannan sabon taimako amurka za ta ba da dala miliyan goma kenan a taimakon jin kai domin agaza mutane sama da miliyan 1.5 wanda ke cikin syria da kuma dubbannai da suka tsere zuwa kasashen makwabta amurka da sauran kasashen waje za su ci gaba da aiki ba dare ba rana domin tabbatarwa yara waɗanda ba ruwansu mata da maza waɗanda wannan faɗan shafa sun samu kayan agaji da zai taimaka wa rayukansu wannan shine sharhin mara amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to madalla yanzu kuma ga maryam ta dawo za ta karanto labarai a takaice. Manyan jami'an gwamnatin Amurka sun ce Shugaba Barack Obama zai gabatar da sunan Sanata John Kerry don zama sakataren harkokin wajen Amurka. Wasu jami'an sashen gudanarwar gwamnati da ba su so a ambaci sunayensu sun ce Mr. Obama zai bayar da sanarwa a yau dinnan ranar Juma'a. Jami'ai a Kenya sun ce an kashe mutane akalla 39 wanda talatin daga cikinsu 'yan ƙauyen ne tara daga cikinsu kuma na ɗaya daga cikin waɗanda suka kai farmakin a wani sabon rikici da ya ɓarke tsakanin wasu kabilu biyu kishiyoyin juna a kudu maso gabashin yankin rafin tana wani ɗan sanda na ƙaramar hukuma ya ce ƙungiyar kabilar pokoma ɗauke da mashi da makamai suka afkawa ƙauyen mutanen orma da asibar juma'an nan ƙungiyar 'yan agaji ta red cross ɗin ɗin Kenya ta ce yara sha uku ne da mata shidda waɗanda suka mutu a farmakin da aka kai a ƙauyen Kipawo, haka kuma akalla gidaje 45 ne aka banka ma wuta. 'Yan sanda sun ce sun gano waɗanda suka kai farmakin kuma suna kan binciken al'amarin. To a gaishe ki nan ne kuma za mu dasa aya sai kuma gobe da safe insha Allah ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen ga gaisuwa da fata alheri nan ga alhaji ali dan haya fage da dillalin itace a mari da kano nigeria da bashar muhammad abdulaziz gabari da alhaji hassan a gaisa tare da alhaji nasiri ac muhammad na gangare a kano da alhaji ado cira aikawa tare da alhaji abdulkadir nasiri jingau a nigeria da fatan za a kasance cikin koshin lafiya a madadin maryam dauda da jula leather gresham da injiniyan kabiru fage daga washington dc ke maku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya you This program has come to you from the Voice of America, Washington.